ta Arsenal tana shirin kai caffa kan matashin dan wasan Monaco dan kasar Faransa Kylian Mbappe. Arsenal da ta ware zunzutun kuɗi har fan miliyan 125 domin wannan dan wasan. Idan har cinikin ya kaya zai kasance ya zarce wanda aka yi a shekarar ta gabata inda Manchester United ta kashe fan miliyan 89 kan dan wasan nan Paul Pogba shi ma ɗan ƙasar Faransa da ya dawo kungiyar ta Manchester United. jaridar miro ta ce shugaban arsenal wenger zai yi amfani da sanayyarsa a faransa domin shawo kan dan wasan mai shekaru 18 domin ya amince da zuwa arsenal domin ita ma real madrid tana zawarcinsa jaridar ta kara cewa wenger tuni ya gana da mahaifin dan wasan wanda kuma yake taka muhimmiyar rawa a harkar wasan kwallonsa a wasanni 59 a gasar league 1 ya jefa kwallaye 27 a raga ya kuma taimaka an jefa wasu goma sha bakwai yanzu haka dai a turai tauraron mbappe ita ke haskawa a fagen wasan kwallon ƙasa